والفجر وليال العشر والشرح والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك خلقا لذي شكر أنت رأيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ينقوى مسلمي شو قبنمو دكي هاي تيبول da masu halarta wannan majalis na tafsir a nan babban masallacin juma'a na Janaral sule barau kwantagora a nan unguwan gwari kwantagora local government niger state nigeria yan uwa masu sauraronmu <clears throat> daga manara jibois nigeria da kuma sunna tv daga kano da presi radio daga Minna da kuma landmark fm kwantagora da radio koroniyo busa bargu emirates da kuma social media na ulama yan uwa masu sauraron mu kusa da nesa da world side namu muna gaishe ku da gaisuwar islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah yau ne goma ga ramadan hijira shekara hudu ya yi daidai da ɗaya ga watan afiriri miladiyar haihuwar annabi isa da maryam in san halayhi salatu wassalam shekara uku. yan uwa musulmi kamar da aka sani jiya mun ƙarasa suran da ake kiranta gashiya ko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa wannan sura ce ton muranin alkiyama Allah albarkan ƙur'ani Allah ka gafarta mana mu. albarkan alƙur'ani Allah ka yadda da mu albarkan alƙur'ani muna roƙonka ya Allah ka biya mana buƙatunmu na duniya da na lahira Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka ji kan malamanmu Allah ka ji kan magabatanmu Allah ka ba mu arziki mai albarka Allah ka hishe mu kishirwar banza Allah ka sa mu cikin waɗanda wannan wata ake yanta su albarkacin alkur'ani yau kuma ga suratul fajri ita ce sura ta tamanin da tara tana da ayoyi talatin muna fata Allah ya fahimtar da mu wannan sura wadda take da abubuwa da yawa ta zama kaman jirgin nuhu ta ɗauko kowane irin abu ta ɗauko ɓangaren eh, wa'azi ta ɗauko ibada ta ɗauko tauhidi ta ɗauko tarihi ta yi maganin ƙiyama ta yi maganin kyawawan aiki ta yi maganin ƙarshe da dai abubuwa da yawa kamar yadda za mu gani insha Allah ikira subhanahu wa ta'ala yayi rantsuwa guda hudu a farkon wannan sura Dan yana so ya tabbatar da cewa shi ne ɗaya-ɗayan Allah abin bauta wahdahu la sharika la sai ya fara da walfajiri ya ce ni Allah ina rantsuwa da lokacin alfijir abinda ake ce ma alfijir huna wallahu alam shine salatul fajiri sallar subahin domin sallar subahin tana da abubuwa daban da sauran salloli kamar yadda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai wahala mutum yana da munafunci ya dinga samun subahin a masallaci da subahin da isha'i suna da nauyi ga munafukin Allah saboda haka salloli ne masu tasiri Allah ya yi su a cikin suratul Isra'i a salati salatu liduluki shamsi saboda mi ubangiji ya ce a ƙi misalata ya lalla da kai da mabiyanka cikin musulmi na duniya ku tsaye da sallah farilla liduluki shamsi a lokacin da rana ta gushe tsakiya ku tashi ku yi sallan azahar in la'asar ta yi kuma ku yi sallan la'asar ila ga saƙilai har zuwa shigan dare wato sallan magarib da kuma salatul isha sai Allah ya kawo su bahin ya yi mata nata matsayi daban sai ya ce wa ƙur'an da kuma lokacin karanta alƙur'ani domin yin sallan alfijir Ah, me yasa aka ba da dama a tsawaita karatun sallar subahin bisa ga sauran salloli Allah ya ce saboda inna ƙur'anin fajiri kana mashhuda domin a lokacin sallan alfijir bullowan alfijir lokaci ne da mala'iku suke canjin duti wa'yansu su zo su karbi aiki su koma su kai ma Allah rahoto alhali wa huwa a'lamu bihim wasu kuma su zauna tare da mu ruwaya ta biyu ta ce kowane masallaci akwai mala'iku da za su je su gayin da kuka yi sallar su bahin don su ba ku shaida a ranar alkiyama kuma idan suka yi canjin dutinin suka koma sai Allah ya tambaye su kaifa taraktum ibadi haula da kuka je duniya yaya kuka bar bayina sai su ce ya Allah atainahum wa hum yusallun wa tarakanahum wa hum yusalluna mun je wurin su alhali suna yin sallah kuma mun bar su suna yin sallah yana cikin hikima da aka ce a dan tsawaita game da ita wannan sallan asuba ita sallan asuba salla ce wadda take da natsuwa domin tana cikin sallolin da 'yan mutum ya same su tare da jama'a ya yi sallar jam'i da bahaushe ke cewa to in sahiya ta waye in ka kalle shi da ka ga huskar shi ta bambanta da wanda bai samu sallar subahin ba akwai wani ɗan alamun ni'ima da za ka gani ga fuskan shi wannan yana cikin abin da sallar subahin take ɓanto da shi A lokacin da muka je asibiti a misira wata shida ne ko takwas a baya mun shiga lifta a gidanmu za mu sauka da subahin mu je masallaci sai wani shi kuma babban tajiri yana hotel ɗin mu guda ba mu sani ba shi yana ko hawa na nawa ne mu muna hawa na bakwai sai muka haɗu lifta ɗaya tare da dr ahmad banganna da muka sauka da shi ƙofar gida sai ce ina za mu je mu yi sallah muka nuna masallaci kusa da mu muka ce don za mu je ce a ni ba na yin sallah nan da sahi da rana nake yi nan ya ce kun san dalili ba larabe ne muka ce a sai ce nikan so da sahi'in ta wancan masallaci wanda addaɗan nisa ga gidana saboda ubangiji su bi hana buwa ta'ala ya ce wasu buhi idan ta nafas ya ce ɗan wannan warwaren sahiya ɗan liɓiɓin nan na asuba ya ce nikan so in yi tahiya ciki nai ni yakan ɗan ƙara mini imani da Allah <clears throat> kuma sai ni lura babu shakka ko gidanka hake da subahin in ya rana bai fito ba in ka ɗan hito ka kewaya za ka ɗan ji wani ɗan natsuwa da nishaɗi ɗan wannan lokaci 'yan mintuttukan nan za ka ji daɗi eh, kamar yadda subhanahu huwa ta'ala eh, ya yi magana a kan shi to aya ta bi sai ya ce mai wala yalin ashiri Allah ya ce ni ina rantsuwa kuma da daruruwa guda goma wayannan daruruwa guda goma babu khilafa a cikinsu daruruwa ne na zilhijja da yawa wasu na ganin kamar daruruwa ne goma na ƙarshen ramadan la babu shakka malamai irin abdullahi bin umar abdullahi bin abbas da asaru na magabata rahimahumullah da dukkan sahabbai sun tahi da cewa layalin ashiri daruruwa ne guda goma na ƙarshen na farkon zilhijja wayannan su ne layalin ashir menene ke tare da su ha Allah ya rantsuwa da su hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a duniya gaba ɗaya tsawon wata goma sha biyu babu wasu ranaku waɗanda yin aikin ƙwarai cikin waɗannan kwanuka waɗannan ranaku suke a habbu ilalla mafi soyuwa ga Allah Allah yana jin daɗi ya ga bawon shi namiji ko bai washe mace tana yin wani aiki mai kyau a duniya babu kama wa'annan kwanuka guda goma in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa wa'annan kwanuka guda goma wasu suna ɗauka azumi kansu gaba ɗaya wasu kuma suna yawaita sadaka a cikinsu wa'annan layalin ashir daga cikin hikimansu akwai wakofu bi arfat a cikinsu ake yin arfa domin ana yin arfa tara ga wata sannan cikin wayannan layalin ashir kuma ake yin layya layya kuma iko ne na Allah wanda ya fara layyan nan a irin wannan lokaci shine annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya ce falamma balagama ma'ahu sa'aya lokacin da annabi ibrahim ya kwanta ya yi mafarki a matsayin shi na rasulullah sai ya gani allah ya ba shi umarni ya kama ɗan yaron ga da suka aihuwa ƙarami annabi ismail ya yanka shi ya yi laye da shi sai ya yi kaman bai mahalki ba ya sake kwantawa ya yi bacci takwas ga wata sai sake mafarki Allah ya umarce goma ga zilhijja ya yanka yaron nan ya yi laye da shi kaga abun na da nauyi sai kaman bai mafarki ba ya sake kwantawa tara ga wata rana ta uku kenan ya sake mafarkin yanka yaron nan sai ce kai wallahi wannan mafarki gaskiya ne ba yayayen shedan bane don haka sai kirɗa ne annabi ismail sai suka yi tahiya a mina suna cikin tahiya sai ya waiwayo shi ya bunai yadda shi ka faɗa ne yana dallashi ne ce ya kai ɗana Ni a rafi manami anni asbahu na yi mafarki Allah ya umarce ni in yanka ka in yi layyar da kai amma fanzur ma da tara ka duba ka gami ka gani domin ni da ni ne Allah ya ce in yanka kaina da an gama amma tun da ibada ce wadda ta wuce ni ta kai ga wani na sai sani tambaye ka me ka gani me ka gani game da cewa in yanka ka kenan idan yaro bai iyawa ya ce mai ya nuna mai raki tun da ranar sallah ce kuma yaro na murna da ranar sallah babba kuma a ce ranar nan za a yanka shi ai ko babban mutum ne akwai nauyi to duk da haka yaro shirye ne ga Allah qala ya abati is'al qala sai ce ya abati ya baba is'al ma tu'mar umar kai abinda aka umurce ka ka yanka ni na yadda ba shawara tun da Allah ya ce ka shawara na ma ya baba ka wasa wukan nan ta wasu saboda kahin ma in ji zafinta ga wuyana aiki ya kare ka gama kada in ji zafinta in zabura in sheƙa ka gaba ka iya da umarnin da Allah ya ka ba yana cikin dalilin da ya sa ila yawmil qiyamati duk wanda zai yanka kaza ko saniya ko tunkiya ko rago ko wani abu zai wasa wukan nan don mi don hiji saukin eh, sauƙaƙa ma dabban nan fitarai don kai ba ka son rana ɗiban rayuwa ka ai maka gagir-gagir hadisi na cikin arba'unan nawawi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku zai yanka dabba ta yi to ya wasa wukan nan don ya sauƙaƙa ma wannan dabba fitar zahin ɗibarai <clears throat> amma dai ahalul il suna yi mana gyara ga yadda muke yi kada ka wasa wukan nan gaba ga zakaran da za ka yanka in rago ne ka je wani wuri can ka wasa wukokinka ka zo da su kada gaba gare yana kalle-kalle kana wani gagir-gagir wannan ya zama rashin ba dabba haƙƙi kayan mai barazana kenan saboda haka shi kenan ya zo lokaci ya yaro ya yadda kuma ya ce baba tuhahi na in kayanka ne ka ƙona su gaba ɗai don kada ka je gida mamata ta dinga ganin tuhahi na ta dinga tunowa da ni in rayuwa ta ya ɓaci kai ma sai ranka ya ɓaci a ƙona tufafina don a manta da ni gaba ɗaya yana cikin hikiman da tijawanmu wa'anda in da in za su yanka tunkiya ko rago sai su ɗan jawo kunnen rago ko kunnen tunkiya sai su ɗan kara idanu ne ka shiga wuƙa wasu kuma limamanmu na da za ka ga suna ɓoye wuka can bayansu kamar mai abu da mutum an taushe shi an sa an kare mai ido kuma an mai da wuƙa can baya sannu-sannu sai haga an jawo ta an jawo ta yana bismillah sai kaga yayi sauri ya aza sai ya yanke shi kenan don dabba ta samu sauƙi kamar yadda muka faɗa ɗazu a tafsirinmu su mutanen da kamar shekara sittin a baya shekara hamsin ba ilimi gare su ba amma abinda a gare su aiki da ilimi da ko ta yaya wani bakon malami ya zo wa'azin turmi suke yi suna yin wa'azin turmi da hitila a cibalbal balbal ko kuma hitila kwai an ci gaba kenan da hitilar ruwa wannan shine ake yin wa'azi da su a da lokacin babu lantarki to wallahi in mutum ya taho yana musu wa'azi ko ayi qur'ani bai iya kawowa sai dai ya ba su tarihi wanda duka kaza wanda duka kaza Shi kenan wannan abin da ya faɗi wallahi ya ike su bai dawowa sai baɗi domin ga kaka suke zuwa waɗannan masu wa'azin kaka hatsi suke zuwa to ba su dawowa kuma sai baɗi to kahin baɗin nan duk da tijawan nan na na aiki da abin nan da sun jiya ga malamin nan mu kuma yanzu ga da ilimi yaro ƙarami ya haddace ƙur'ani amma imani a babu ga ilimi kan kamar kai ya hoshe amma in gaya ma da ya ga ɗan miliyan biyu yanzu yana iya barin Allah kamar yadda na faɗa wallahi wancan shekarun sai mutum saurayi ya kwana ɗaki guda da budurwa yi amma wallahi bai isa ko nonon ta ya taɓa ba saboda yana jin kunyar da sahe ta ta gida ta hada ma iyayenta ta ce mama inna wallahi ya taba nonona ba wai ma ya sadu da ita ba suna jin kunya sai sadu tijo sai shi baggari gaba dai ba a sake jin tsuriya ta yi saboda ɗani ya yi abin kunya sauraka mu yanzu ba wai ta kwana ɗaki ba ko bakin taya ya ga hili yanzu yana kina ƙoƙari ya halaka saboda ka mutanen da suna cikin mutanen da ya kamata a gode masu kuma a faɗi alheri kansu don amma ce iyayenka musulmai ne ko da ka tashi sai kaga suna zuwa juma'a ko da ka tashi suna idi ko da ka tashi suna sujada suna sallah ko da jahilaina to sun dai aza ka ga hanya cewa ga addinin da sun ka zaɓen ma shi kenan ba sai an sha wahala wurin musuluntar da kai ba sai haka kawai mutum ya tashi tun yana ƙarami haran da baban shi bai tai da shi juma'a ba ya ɗora kuka ranar idi ma in ba a riƙa shi ba an ka ta idi da shi ya ɗora kuka sannu sannu har ya girma sai ya gane ai addinin ga ga ilimin shi ga wanda yake ga wanda yake ga wanda yake don haka Allah ya ce kurli to a kan irin wa'annan taimako ka gode ma Allah wali walide ka kuma ka gode ma iyayenka godiya wa Allah shi ne ka bauta mai shi kaɗai. godiya wa iyaye shi ne ka kyautata musu ka gama lahiya da iyayenka mun taɓa gaya muku abin da ya faru a fi dalalil fir'auna mugun kahirina amma bai san inda hika ajewa da tsohuwa ta ba in ya shiga gida tsohuwan nan kamar ya ɗauke ta ya goya yana mata hidima yana gashi in ya fito waje ya ce shi Allah ne ga gwamnan da a ƙarƙashi na yi gwamna dubu ɗaya abinda aka gare ciyaman ciyaman lokal gamman dubu goma sha biyu ko wurin irin arziki yana da amma in ya shiga gida sai ya aji mulki sai ya aji iko ya ci gaba da tsohuwa hidima to mai fi dilalil qur'an a tafsirin shi rahimahullah yace to wannan da'a da fir'auna kawa tsohuwa sai sai ta jawo mai annabi Musa yayi addu'a yace Allah ka halakar da fir'auna annabi Harun yace amin Allah kuma yace ya karbi addu'an nan amma sai ce a ba shi lokaci ma'ana a jira ba mu ayoyin da ba mu fassara su ba ربنا sai Allah ya ce ne gashi sun yi addu'a Allah ka halaka fir'auna da jama'ansa Allah ya karbi addu'a amma good 40 days 40 years shekara 40 ijaba bata sauka ba gashi an karbi addu'a ga ijaba kuma ta halakar da firauna ba ta sauka ba subhanallah me ya faru halan saboda fir'auna tunda yana kyautata mu tsohuwa tai shi ko Allah zai raga mishi ko da annabawan Allah sun addu'a ana son a halaka shi an yadda za a halaka shi albarka tsohuwan nan tashi duk da zama ne kahiri ba za a halakar da shi ba sai da aka yi shekara arba'in tsohuwa sai ta rasu da asuba tana rasuwa Allah ya ce ma mala'iku abinda nake raga ma fir'auna saboda shi yanzu babu shi saboda ka maza maza a ɗau mataki je ka gaya ma musulmi su baggari don fir'auna biyu su yanzu ina karewa da labarinsu shi in mutum na cikin hushi na iyaye ne ko mota guda ku shiga Mallaye akwai tsotsai akwai haɗari da zarar mutum na cikin hushin owaye anytime komi na iya faruwa kuma babu ruwan Allah in ya turo mai musiba kana tare da shi to za a yi ta gami saboda haka girmama iyayenku ku dibi wannan ba annabe wannan matashi kuma ranar idi kuma idi babbar sallah ya ce baba ne ya yanka shi shi kenan tun da ibada ce oban ya yadda sai ya yi ne sai ya ce ne falamma falamma Mada hmm. sadakta. shine Allah ya ce falama aslama lokacin da mutum biyu nan kowansu ya yarda da hukuncin Allah annabi Ibrahim yaro nan shi ɗaya haihuwa kuma bai haihu shi ba sai da ya shekara wajen da tara ko kuma shekara 120 ya tsuwa sannan ya samu yaron nan kuma aka ce ya yanka shi ya ce ya yarda tunda Allah ya bashi shi kuma Allah ya zai yanka shi wallahi zai yanka shi shi kuma yaro yana matashi yana cikin tsarar son wasa da abokai ne kuma ranar sallah ranar babbar sallah za a yanka raguna a ji daɗi kuma da shi za a yi layyan amma ya ce ya yarda sai Allah ya ce falamma aslama lokacin da suka miƙa wuya su biyun nan watallahu liljabil annabi ibrahim ya kwantar da shi ta ɓangaren dama ta ɓangaren hagu gehen da zai dobi ƙibla yadda ake kwantar da rago ya ɗauko wuƙa mai kaifi sabuwa dal kamar yadda yaron ya roƙe shi ya yi ya sau sabuwan yuka ya jawo yukan zai ɗora ga wuyan shi shi kenan kawai sai Allah ya ce wafa dainahu Eh, sai ya ji murya daga sama sai annabi ibrahim ya ji an kire shi daga sama wana da nahu sai muka kira shi ya ibrahim ya ji wani irin sauti sai ya ji wannan murya daga fadan allah take zuwa an karsa daktar ru'uya ka gazgata mahulkinka mun gode amma dai an hwasa yanka yaro tashi yaro ga sai Allah ya ce wa fadainahu sai Allah ya fanshi yaro da wani irin rago gudan tiƙeƙe da dogon ƙaho ko da annabi Ibrahim ya ga yaro ya zabura kawai ga rago sai imani ya ƙaru saboda haka sai aka yanka rago Allah Allah da kai ne ya fanshi ya fanshi wannan yaro to me ya faru gaban wannan aya a wannan aya da kake karatu yanzu wa fadainahu inna kadhalika Allah ya wallahi duk waɗanda muke sasu addini su daure su yi addini mu saso su yi ibada ko babu daɗi ko suna son abu su kau da kai saboda su bauta mana Allah ya wallahi za mu ka musu da mafi alkhairi saboda inna kadhalika najzil muhsinina haka muke sakan kama masu kyautatawa don Allah saboda haka abin nan waɗannan daruruwa guda goma layya tana ɗaya daga cikinsu to menene amfanin layya tsakani da Allah layya amfaninta na da yawa na farko dai an ce kai ibada da dukiya ka da dukiyarka don ka yi ibada ka yi layya wannan abin na cikin abin da ubangiji yake girmama mutum ya cire arziki ne don shi ibada Allah na gode ma mai irin wannan ɗabi'a na ɗaya kenan na biyu idan ya yanka ragon nan jini ya kwarara duk zunuban shi na duniya ga baki ɗaya ya kwarara Allah ya yahe mishi abu na uku da amfanin layya kowane karin gashi kwaya ɗaya yana da ladar hasana ɗaya ma'ana yana da lada hasana ɗaya wace hasana ɗaya kuma lada goma gare ta kenan kowane karin gashi guda yana da lada goma annabi ya ce hadda sufi na wannan wuyan rago mai kaɗa-kaɗa da roron shi da gashin shi na kai habbin dina na ƙafa kowane karin gashi da a rubuta maka lada goma kuma wannan ibada ce wadda duk wanda ya ɗauki wani abu na tsokan nama ya ci kuma ka ci yadda eh, mutum saboda Allah kuma Allah zai baka lada akan wannan sannan tana cikin ibada shekara tana cikin ibada dukiya ta shekara Allah ya yi maka yawancin rai ko mutane da yawa sun mutu amma kai Allah ya jinkirta maka gashi ka ga karshen shekara ta zo zilhijja shekara ta ƙare sai aka ce to ka yi layya don ka nuna ma Allah godiya akan yawancin rai don in akwai yawancin rai za ka yawaita sallah za ka yawaita juma'a za a yi ta karatun ƙur'ani za ka yi ta kyautata ma iyali ka yi ta sadaka ka ciyar da marayu lada tana ƙaruwa wanda ya mutu kuma ka ga littafi ne ya tsaya in dai ba gehin sadaka mai gudana ba saboda ka shine hikimomin da ke cikin wannan layalin ashir da Allah ya rantsuwa da su don haka ana bukatar ku yawaita sadaka abinci wannan layalin ashir ya hit daruruwan azumi dibi girman ramadan dibi amfanin ramadan dibi ladar da ake samu cikin ramadan ina wallahi ba ta kai kyautatawa ba cikin daruruwan nan goma na zilhijja da Allah ya rantsuwa da su wancan ya fi lada kuma ya fi fa'ida haka nan ana son a yawaita kabarbari subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah a cikin wayannan layalin ashir kuma cikin su ne mahajjata ke labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak cikin waɗannan layalin ashirin ne domin takwas ga yau matarwuya zannan za su bar maka su je mina to wannan tururuwa da suka yi har ranar da za su je mina su kwana tara ga wannan wata su je arfa ubangiji ma da kai ne yakan sauko saukar da ta dace da shi ranar arfa akwai mala'iku waɗanda Allah zai sa su sauko arfa an ce sun kai dubu hamsin wata ruwaya an ce sun kai dubu saba'in wata ruwaya an ce ranar arfa za a buɗe sararin sammai domin mi don mala'iku su ga mutane arfa don su yi musu addu'a imamu shaukani ya zo da ruwayoyi da yawa da tabbatar da wannan ruwaya ubangiji Allah ya azirta musulmi da ɗauke farali ya azirta musulmi da zuwa arfa to shine ma'anan walayalin ashir rantsuwa ta uku wa shafi'i Allah ya ce ni Allah yana rantsuwa da shafa'i malamai suka ce suna ganin abin da yake nufi yana nufin sallan nan da aka yi ta bayan isha'i a uku ita ce shafa'i da wutari saboda girmanta da darajarta Allah ya faɗa cikin suratul qaf ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle na'am ma je da ko duk inda ka ji adbar sujud to salloli ne na bayan farilla daga cikinsu akwai raka'atan fijir daga cikinsu akwai shafa'i da wutari kun ga waccan aya ta farko da ya ce walfajir duk musulmi ku tabbatar da kafin sallan asuba ku yi duk ƙoƙarin da za ku yi kafin liman a yi ikama a ta da sallah ka tashi ka yi arwala ka yi raka'an nan ƙwaya biyu ko ka yi su da da surori biyu ƙul ya ayyuhal kafiruna bayan fatiha raka'an farko ƙul bayan fatiha raka'a ta biyu ko kuma ka ɗauki ruwayar da ashimawi ya zo da ita shine ka yi su ba da sura ba ka yi su da fatiha fatiha duk wannan duka babu illa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ladarsu hairun minar duniya wa mafiha ladarsu ta hi duk arzikin duniya ta hi duniya ta hi arzikin duniya don haka don allah ku bar wasa da wannan musamman masu zuwa sallar jam'i masallatai ku yi iyakacin ƙoƙarinku da ai ku tashi cikin lokaci su kuma masallatai a ɗan ƙara minti biyar ko goma an yi kira na biyu minti uku biyar sai ka jiri an kama ikama wani na can gida ya tsayaye wannan nafila ya kamata sallar subahin a ce akwai jiran liman na minti goma zuwa minti goma sha biyar kun ga saudiya abin suke jiran liman wajen minti talatin da biyar da ka ga an yi kira ana nan ana jira kayi nafilan nan kayi ta karatun ƙur'ani an yi ta salati an yi ta istighfari can sannan ka ji an fara iqama amma munan da mutum yayi kira na biyu yanzu kana ji Allahu akbar Allahu akbar an ta da sallah to kar ku manta sallah ce wadda wani kiran nan na biyu na ya tasai bisa gado wani na buƙatar wanka wani na buƙatar tsalki ya yi tsahara yana buƙatar arwala yana buƙatar tuwahin da ya kwana da su ya tsebe su ya sa wasu akwai dai abin da zai ja mai dile don haka yasa ya kamata a ce an ɗan taimaka ma mutane an ba da 'yan mintuttukan nan minti goma zuwa minti sha biyar mutane su ɗan kimtsa su taho a yi sallah da su saboda sallah ce mai tsada mai muhimmanci Eh, wannan rantsuwa da yake shafa'i wasu ahalil ilm rahimahumullah suka ce abinda Allah yake nufi da shafa'i biyu wato Allah ya yi rantsuwa da biyu me yasa ya rantsuwa da biyu qala ba'd ulama sashi malamai suka ce saboda duk duniya komi biyu na wa min kulli shay'in halaqana Allah ya ce wa min kulli shay'in komi in dai halitta ta Allah ce halakana zaujain mun halice shi nau'i biyu yake shine ma'anan shafa'in da Allah ya rantsuwa da shi kuma Allah ya yi wa ga hikima la'allakum tadhakkaruna don ku azantu ku ƙara gazgata Allah ku ƙara imani da Allah bari mu bada misali uku ko biyar in an ce sama sai a ce mi in an ce dogo sai a ce mi in an ce fari sai a ce mi in an ce ango sai a ce mi in an ce negative sai a ce mi <laughs> ko menene biyu ne a duniya gabaki daya ko qur'ani masani ne in ka kawo ga aya to a wani wuri ana iya samu ya uwarta wadda za ta iya hidda cikakken bayaninta don a gane ta gaba daya shine abin da Allah yake nufi wallahi fa'ala sai ce wal kuma Allah ya rantsuwa da watari abinda a watari shine daya dayan Allah Allah shi dai a huwallahu ahad nabi sai ce wa ilahukum yace iyyaka na'budu yace Allahu la ilaha illa Hmm. to ka gani Allah wato in ka ce ka dibi sifar ubangiji na zama ne ɗaya za ka ƙara gazgata Allah wahdahu hula sharika la abu ɗaya na ka ɗauki misali guda ɗaya babu bacci bai bacci bai kwana kai ko a barka sati guda ba kai kwana ba a gani baka sha giya ba amma ka koma ɗan giya saboda haka subhanahu wata'ala wato wahadahu la sharika lahu kadiba shi kadai yake a duniya da san mai da ina shi kadai ba kowa shi kadai wallahi ina gaya mai an ka baka cikin garin ga an ka kwashi don mutanen garin ga an ka baka kai dai ka tai gidan sarki kai ɗai ka tai mahauta kai ɗai ka zo gidan janar silibarau kai ɗai ƙarfe <laughs> ɗaya na dare ka hito cikin gari kai ɗai ko kare babu ka bi titi kai ɗai na tabbata da kanka za ka nemi Allah kai ma a ɗauke ka a kai ka inda jama'a to gaba ya sake rantsuwa wannan ita ce rantsuwa ta ƙarshe wallaili idha yasir Allah ya ni Allah ina rantsuwa da dare idha yasir lokacin da dare zai gushe kenan dab da asuba an yi kusan yin asuba kila a ce karfe hudu har zuwa karfe biyar da kila minti ashirin da biyar ko ba shi ne alfijir ba ko da yake mu ungomu a kowane ladan yana nan sai kusan shi da saura goma ga allara ta ba wallahi da ce wallahi da tijo ga ya amma na mutane bayan alfijir an yi gama komi ana wasu masu sun yi raka a guda sai ka je shi Allah ka ba <laughs> ai kiran sallah ramadan ba ɗaya yake da kiran sallah wasu lokuta ba kiran sallah na ramadan da alfijir ya hita da za ka tashi ɗaya ka yi kira babu magana hutu ko ba ka da arwallah shi ka yi kira don akwai mutane da yawa da suka dogara da kai ai ramadan kan ku sallah dan shi ne a ramadan don shi an rabin azumi da shi ake shan ruwa da shi ake barin sahur yi ake zabura a ce a yi sallah to ya kamata a sa mutumin da ya san lokaci in bai sani ba ma a kamanta mai kudi ba cikin iziya duka mai iziya ya yi wa'annan maganganu saboda haɗarin ladan yanzu ma wani ba da daɗewa ba ana alfijir na hita biyar da rabi ko to wani na nan har yanzu biyar da rabin shi bi. ubangiji ya rage minti biyu shi bai rage ba an ka rage minti uku bai rage ba Allah ya rage minti hudu bai rage ba an rage minti biyar bai rage ba gari ya dawo ana gama sahur biyar da ashirin da biyar shi kan yana gama sahur ne <laughs> biyar da rabi amma da yan minti tukka uku ai ma mutum da in yana da hankali da ya duba zai gane cewa wallahi na makara ga dabbobin gida don zakaru za su ɗanyi sukuti kaɗan in alfijir ya fita duk irin kukan da suka yi ta yi dab da alfijir lokacin da ubangiji yake sauka in alfijir ya hita za su ɗanyi shiru kaɗan kuma dab da asuba ɗan kana da zabi za ka ji suna kuka a wannan lokaci to lokaci ne da ubangiji yake saukowa sararin sama ta duniya wannan hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma sauka wadda ta dace da shi in ya sauko Allah da kai ne zai dinga kiran bayinai. ina wanda an mace ina mai neman gafarata me ya dame ka duniyan nan ina mai neman aljanna ina mai neman arziki wake neman lahiya da kanshi yake ta neman mi Allah lura ku ku gaya mai wannan rahamaniya ce kurumta Allah aiko saman saman al'arshi yake yana jin abin da bugun jinin kama ke yi amma sauko wadda wannan rahama ce kawai don shi ƙara albarka gare mu shi ƙara mana a daraja shi ƙara yadda da mu shi saurari kokenmu shi yaye mana damuwa mu. har ƙarhe kamata ya juddattijo a ce irin wanga lokaci dai ƙarhe hudu dai ka dai baggadon na haka nan tsohuwa na can kabari tsohon na can kabari wani hali suke ciki Allahu a'lam ba su da jari a duniya wanda ya wuce jarinka su can addu'a su an gama addu'a sallah su can yanzu an gama sun gama sallah azumi ba su azumi sun gama azumi sun riga sun kai gaban Allah amma kai har yanzu kana yin azumi don shekarunka ba su kare ba kuma kana addu'a kuma Allah na karɓar addu'anka ka yi kwanci kan gado har karhe hudu da rabi kana na kana oh, kana wani abu kamar sa in Allah ya baka mata wadda ke iya ta da kai don ka samu irin waɗannan lokuta ka riƙe ta hannu biyu don mi domin ta zama zaci din kenan ita ta wadda annabi ya ce fa'ale ka bi zaci din tara batiya da saboda ya kamata ku ta yi tsaye ga neman gafara kuma addu'a ku lokacin tana da ƙarhi saboda Allah yana magana da ku lokacin kana cikin sujada kila ka daga hannu kana faɗa mai damuwa duk wani malami da kake nema addu'a zaka ji ya ce ma zai abinda yasa zai ce maka dai saboda wannan lokaci yake targeting in wannan lokaci yayi yi tashi natila sannan ya ambaci bukatar da ka roƙe shi in dai malami ne na kwarai to zaka ga yana raye waɗannan lokuta to Allah ya shiryar da mu wa'yan garance-rance duka don ubangiji ya tabbatar da ku cewa shi guda ɗaya ne ɗaya-ɗaya shi ne kaɗai abin bauta shi ne kaɗai wanda ya samar da sammai da ƙasai da halitta da duniya da lahira shi ne jawabul ƙasam don an ɓoye jawabul ƙasam a gaba kuma sai ya ce mai hal bi ma'ana a hal shin kamar ya ce inna fi zalika laqasamun li dhi haƙiƙa kai me kake gani ne kana gani a cikin wannan akwai rantsuwa wal jawabu na'am kenan akwai rantsuwa li hijr ga ma'aboci tunani ga aboci hankali ga abu ma'aboci imani da mai son gaskiya to babu shakka da jin haka ya san cikin wa'annan laqasmun lalle rantsuwa ce lizi hijir ga wanda yake ma'abuci hankali ko tunani ko cikakken imani na yanzu kai mai sauraron ƙur'ani nan alamtara kai fa'ala bi adi saboda Allah labari bai zo ma ba yanda ubangijin ya aikata ga adawa baka taba jin wa'aziyan da Allah ya ragargaza adawa ba wa'in irin adawa ne irama eh, zatil imad adawa nan da ake ce ma iramawa wa'inda suke karba sunan kakansu don wannan sunan kakansu ne ah, su adawa kala biyu ne akwai adawa da aka halaka su da tsawa akwai adawa da aka halaka su da iska duk wa'annan an yi bayanin su to su ne Allah yake magana nan menene ɗabi'ansu sai kira su irama mazatil sai ce imad ma'abuta tsawo tika-tika suke da girma kamar itacen kuka sun yi girman duwatsu don haka 'yan mutum na gidan janar barau guda kuma yana gidan man ɗalladi bayan waya hanyar ibeto daga nan don lori ina kwanatar lohi lau. babu lafika babu komi daga nan shi mika mai hannu su yi musafiha ai ko kato ya kai kato walla subhanahu wa ta'ala yace alladina Allah yace wallahi wagga halitta tasu in dai dan adam ne kai lam yuhlaq misluha fil bilad daɗai Allah bai taɓa halitta ƙatti ba wallahi irin waɗannan mutane amma kuma dare guda da suka bar Allah wallahi labarin su za sauki Allah ya kare da su na ina ce wa da ladina jabu sahara bilwad da samudawa ma'abuta kwakwar duwatsu su samudawa ƙarhi gare su sun higire da ƙarhi saboda haka in za su yin gida bai su yi katanga irin wagata mu don wurin jingina bonsu sai su ruguje gidan gabaɗe don haka abin da suke yi dutsi na farauta suka zuwa su rarake su yi kicin su yi masa bedroom su yi halo su yi gehen tole su yi wurin wanka su yi komai haka suke cikin dutse, su suke rarake dutse saboda tsananin ƙarhinsu ba sai sun gaɗe kwaɓa laka ko kwaɓa siminti ko wani abu ba na'am wa fir'auna dil auta da kuma fir'auna ma'abuci toraku kun san abin da ya faru da shi suratul tahrim ne abin da ya ma maryam alaiha salatu wassalam yasa aka yi mata turki guda hudu aka bankare ta cikin rana ana yi mata azaba asiya asiya asiya ba maryam ba asiya ana yi mata azaba idan Ah, zahi ya yi madogarawa yawa zahin ranar suka koma inuwa sai mala'iku su zo su yi mata inuwa in kuma sun ka dawo wurin azaba sai mala'iku su jaye abinda Allah ya yi mata kenan shi yasa aka samu shi ah, wa fir'auna dil auta da fir'auna ma'aboci turako sun ci a wasu irin binnan turaku ne gare na kurkukun rijiya ta yi na gidan yari wanda yake daddaure mutum bai ko motsa bai komi ayi yi ta dibgate da bulala ga bai ba abin da dai na'am duk wa'annan da aka ba da labari alladina tagaw fil bilad sune wa'anda suka ƙetare iyaka a cikin garuruwan su addini bai dame su ba sai ta'addanci sai fasadi sai sabon Allah sai ƙetare iyaka shine ayyukansu Allah yana da labarin su sai ce me fa aktaru fi hal fasadi don haka suka yawaita fasadi cikin garuruwan su saboda mulki da dauɗa duniya da Allah ya ba su mai ahadar yace sabbul ma alaiha fa sabba alaihim sai ubangiji ya zuba musu rabbuka ubangijinka ya zuba musu sauta azab nau'in azaba iri-iri wani da hayaki wani da tsawa wani da ruwa wani da nutsewa wani da kifewa wani da ruwan tufan wani da duwatsu haka dai Allah ya ce azaba nau'i nau'i iri-iri haka muka halakar da su na a'a kuma bayan mutuwar su ba shine babban matsala ba kuma za su sake Allah na jiran su inna rabbaka hakika ubangijinka labil milsad yana madakata yana jiran ayi kiyama zai taho da ku yayi judgment kowa a sakan kamai da sharri ko sharri khairan ko khairan na والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kowa ya zauna kowa ya tsaya inda yake sai an ba da هلنا عبد مع قدر الله سبحانه ليكون الله تعالى من الشرائع الله تعالى ما تدعي الله تعالى ما تدعي عليكم. عليكم. To ala ita halin zamantakewan gida rikon gida sai Allah don haka sai a yi mai nasiha ya lura da mai ɗiya da yawa da wadda adada ɗaya ko biyu sai ya ba kowa gwargwadon ɗawainiyar da amana Allah akan kowane ɗa ko ɗiya take a kai ne ya ji tsoron Allah a yi ƙoƙari a kamanta amma akwai abin da ko kana son ka raba shi bai rabuwa misali sabulo biyu kawai Allah ya bashi iko ya sau to shi kenan sai ya ba kowace ɗaya amma wadda duna ta ya riga karewa tunda tana da ɗiya da yawa sai ya sau mata kafin na watan ya kare na'am da eh yanzu wuraren gyaran gashi wurare ne waɗanda da mafi yawa an na addasu wannan haram ne amma yanzu an yi na musulmi